Hi, I, Senator Dr. Ali Modu Sharif. rantsar da tsohon gwamnan borno sanata alimadu sharif a matsayin shugaban pdp don ciki gurbin yankin arewa maso gabas arban mukamman jam'iyyar ya zo da dama daga 'yan jam'iyyar da mamaki wai shi girgir din nan a wai ne Eh, ana ba wa halar da kai Donald Vice Chairman ne aka goshi aka dago shi aka bashi action ba shi kenan ba amma kwana nawa ne ko kwana ɗaya zai wata wata biyu damu da ne kadai wanda in ya zo wajen nan da lokacin da aka dan shi yana a a ne za tuni haro suna tunanin ai hukumar EFCC na iya gayyatar sanata Sharif kamar yadda ta saba yi a baya da hakan zai ba mu kaddashin shugaban jam'iyyar da ya koma mataimaki a yanzu Uche Secondos damar ci gaba da mulki. Ko ma dai menene za a ce sanata Sharif ya ce zai yi aiki tukuru. To insha Allah aiki ne za mu shiga zuzururu. Aikin da za mu shiga aiki ne na gina fatin mu saboda mu kafa gwamnati insha Allah a 2019. Tuhumar da ake wa 'yan PDP da almundana ba zai hana su ci gaba da rike mukamai a jam'iyyar ba, face sai kotu ta tabbatar da zargin da ake yi musu. Wannan shine ra'ayin mukaddashin shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar Sanata Walid Jibrin. Wannan magana na bincike na samun mutane na cin hanci da rashawa a gani na ba ana yi bane da PDP. ba pdp ake kai kotu ba mutane ne ɗaɗɗai wadda ake ganin sun yi wani abu ko mun ki ko mun so waɗannan mutane 'ya'yan pdp ne mu ba mu da wata ƙiyayya da duk ɗan najeriya wanda aka same shi ya yi abu ba daidai ba a bi doka don a ladabtar da mutumin nan kuma ba wai mu muna mara ma wani baya ba ne a mai la'akari da dokan najeriya kada a ba da dokar tafi karfi a gefe daya. Madu Sharif dai ya samu ƙuri'u sattin cikin saba'in ɗaya na masu zaɓe daga kwamitin zattaswar PDP. In za a tuna tsohon shugaba Jonathan ya taɓa gugar zana ga sanata Sharif a wani taro da ya da dattawan Borno a lokacin shi Sharif din yana APC. Sharif da ya sha musanta zargin da ake yi masa na zama tushen fitinar arewa maso gabas da batun almundahana inda ya ce ai ya bar biliyoyin naira aljihun gwamnatin Borno kafin ya sauka daga kujera a 2011. Nasiru da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.